a cikin wani lambu mai murabba'in eka uku. da ke daidai bakin shiga garin Togon mun da mata kimanin hamsin garwaye da 'yan mata matasa dukansu mamba ne na gurfama ɗin haɗin kai suna gadan-gadan bisa aiki kowace na sa hamzari domin samun amfano na gari a cewar mamata idi shugabar gurfama ɗin na haɗin kai mai gari ne ya ba su wannan balbalin daman dan noma rani an kai mu maza maza ba su yi ba muka ce to mu mata ya kamata mu tashi mu je mu tambayi mai gari muka ce to mai gari mu muna son wannan noman rani da ake yi ya ce a ah, ai babu matsala ya ce ku je ku yi to lalle babu abin da ba mu shirkawa kin gani dai da idonki muna sa yalo salati muna sa zogala shu aubergine da albasa duka waɗanga muna sawa Rayuwar matan manoma lambu da dama ta samu kyakkyawan sawaya dangance da wannan fusa'ar da ta samu tallafin girkin magudanar ruwa da kungiya mai zaman kanta ONG Rai ta girka musu. Mata da dama manoman lambun za su cin moriyar kansu wajen tafiyar da harkokin kuɗi da samun kayan ɗanye a kowane lokaci kamar yadda wasunsu suka shaida mana. mu riba ke gare mu ci wanda muka so mu bashi canji na jin daɗi na ni gani ni saboda hwari ɗaukar ruwa ni kai ga wuya na in yi talla amma yanzu na ji daɗi ha ha har ma ban iya bara misali ne zarda alhamdulillah mun gode mata mu ci mu sha ciki komi mu yi har muna asusu ciki muna dubara ciki sai dai kuma shugabar tasu ta kungiyar haɗin kai ta nuna cewar matan na fuskantar matsaloli da ke da baibaye tafiyar ayyukan nasu akwai mu da matsaloli kamar ba mu da wani ƙarfi kenan ya kamata a tuno da mu a ba mu kamar wani bashi kin gani ba mu da aroje su buratu yau shekara ta kai nawa na da an ka ba mu wannan kaya ko wani abin gina duka waɗanga babu haka dai muke in mutum guda addashi shi na aka ta taruwa ana ɗauka muna da wannan matsala Kamin a ciwo kan matsalolin nasu, matan manoma lambu na Togon kowace safiya suna fafutuka domin hakikanta cin gishin kansu a fannin kuɗi da kuma fuskar tabbatar da katifin abinci.